Ministan kuɗi na ƙasar jamhuriyar Kamaru Alamin Usman Mai ya gudanar da taro da kamfaninnikan gwamnati har ma da na 'yan kasuwa manya da ƙanana. Taron da an gudanar da shi ne a babban ɗakin shawara na Palais de Congrès wanda ke fadan ƙasar Yawunde jadawalin taron da yi domin ganin yadda gwamnatin ƙasar ke buƙatan haɓaka tattalin arzikinta ne musamman ma an da yanzu haka farashin man fetur ya faɗi warwas a kasuwan duniya kasancewar ƙasar ta jamhuriyar Kamaru tana dogaro ne kashi hamsin na arzikinta daga ma'adanin man fetur game yadda kasar ke fama da kashe makudan kudade a fannin tsaro kasancewar kasar tana yaki da maharan boko haram cikin taron ministan kuɗi ya gargaɗi kamfanuka da su yi ƙoƙari wajen biyan gwamnati haraji domin a halin yanzu gwamnati ba za ta yi sako-sako ba da abubuwan da ta dogara a kai mr emmanuel wakili ne na cibiyar kasuwancin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya ce dole ne gwamnati ta zuba idanu domin ganin ganin cewa yanzu tana neman cimma burinta na haɓaka tattalin arzikin ƙasar wanda yake tangantangal shi ma minista alamin usman mai da yake wa manema labarai jawabi ya ce yana neman farfaɗo da tattalin arzikin kasar ne domin a shekaran bara tattalin arzikin ƙasar ya samu gibi kwarai da gaske amma a wannan shekara na 2014 goma sha hudu ya ce dole ne kamfanuka na gwamnati da ma na 'yan kasuwa da su matu wajen tallafawa tattalin arzikin na kasar ta jamhuriyar kamaru domin hakan shi zai bunƙasa tattalin arzikin ya nemi kamfanonin ko masana'antu da gwamnati ke bin su bashi da su yi kokari matuƙa gaya wajen biya biyan bashin da ake bin su kafin a yi musu bincike na tambayi wani masanin tattalin arzikin na ƙasar jamhuriyar kamaru dr ahmadu bello ga abin da ya ce maganan tattalin arzikin ƙasar kamar da wato dawa kan gwiwoyin da zai mata wuya matuƙa saboda ta riga ta sai da duk kamfanoninta yanzu akan man fetur take take gadara yanzu kuma mun san cewa eh, kasuwan man fetur ya faɗi a kasuwan duniya to yanzu ya kake ganin ƙasar kamaru idan ta karkata akalanta zuwa ga noma ba ta samu cin nasara ga noma za ta samu cin nasara to amma wannan hanya ne wanda za ta sake tun ƙasa saboda noma kamar ta riga ta yada noma tuntun yanzu kuma ta za ta koma ta wannan hanya kamar ta makara kenan shawarar zan ba ma hukumar tattalin arzikin ƙasar kamaru shine wato ta zuba kuɗi kuɗaɗe ko ta wani hanya kada a jira a ce za a za a yi gadaya da hanyar samu guda kamar inda aka ɗora wa man fetur zuciya gaba daya yanzu gashi kasuwar man fetur na da matsala kamar ma na da matsala kamar da na gode Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.